fa ina wannan kibiya da abu talha ya harba ina za ta faɗi saboda kawai yana ganin ƙwarewarsa wa kana yadfa'u sadra rasulullahi sallallahu alaihi wasallam biyadihi abu talha sai ya zo ana cikin jihadin na ina harbi sai ya rinka sa hannunsa yana ture kirjin manzan Allah yana matsa manzan Allah kada kada ma shi ya harbe ka matsa ya yana sa hannunsa yana ture kirjin annabi shi ma manzan Allah yana kokarin harbi la ilaha illallah ana kai farmaki wa Allah. abu talha yana ture shi yana cewa bari na harbe su maza ka sarbo ka ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa yaqulu ya rasulullah hakaza la yusibuka sahmun maza kada mashi ko kibiya ya zo ya same ka hadisi ingantacce riwayar imam ahmad وعن انس قال لما كان يوم احد يا عند رانا ياكم احد يكسنتي ان هزم ناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم mutane sun samu inhizam in an samu in an ce inhizam wato a karya mutane samu karaya su ja da baya wa abu talha ta bayyana yadaihi amma abu talha yana gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mujawwiban alaihi yana mai bada ansa bi hajafatin abinda ake nufi da hajafa shine wato a garkuwa turs kenan wata garkuwa ce da ake yin ta ta fata wanda babu itace a cikinta ita ce addaraka kuma ma'ana yana ba shi kariya shine ba da amsa idan an kawo farmaki sai ba da kariya yana tsare manzon Allah da wannan haja fa ita ce garkuwa wa kana ramiyan shadidan nazai mutum ne maharbi kuma wato yana da wato tsananin firda firda mashi in ya fitar kibiyar in ya harba ta da wuri yake fitarwa kuma yana dukan abu da ƙarfi yana bitin target kasar yau ma idin kausai ne salata a wannan ranar fata yakin uhud sai da ya karya baka-baka guda uku ko biyu ya ja shine shadidin na din in ka san idan in ka taba ganin yadda ake harbi da da da baka idan aka ja za ka ga wato wannan itacen ya nade kamar zai kare ko shi ne nan zai in ya ja ya tsirkiyar haka ya gama sai ta wake nan sai sake ta to a wannan ranar saboda bala'i wato jan abin yana sakewa yana ja yana sakewa sai da ya karya wato baka baka guda uku abu talha ke wa kana rajulu ma'ahu alju'ubatu minan nabal mutum zai zo yana wucewa a wajen abu talha yana ɗauke da aljuba in an ce aljuba ana nufin alkinana me kinana wannan abin da ake zuba kibiyoyi din a ciki shine kwari kenan shine aljuba mutum zai zo ya wuce da kwarinsa na kibiyoyi fa yaqulu sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ce kai zo cikin bai bai wani ya rato nasa kwarin a cike da kibiyoyi sai annabi ya ce in unsur hali abu talha zazzage suka ba abu talha kai ka je ka rike ka rike ɗan nan din kawai ka rike abu nan din mazubin kawai saboda abu talha shadidun nazai ya iya harbi ya iya feti kar ka je ka ɗebi naka ka ta harba wani wurin da ba amfani ka ba wanda in ya harba dole sai ya samu انصرها لأبي طلحة ثم يشرف ilal القوم sannan an juye an ba abu talha sai fuskanci mushrikai ya ta harba musu da ya kulu abu talha ya nabi Allah ka duba fata ba musulmi bane ba ya musulunta ya zo yau addinin Allah irin wannan aiki abu talha na cewa ya annabin Allah bi abi anta wa ummi fansarka babana da mamana ina bayarwa ina neman a fanshe ka su mutu dan ka rayu latu shirif kar ka daga kanta. la yusibuka sahbun saboda kada kibiya ta same ka nahari duna naharika nahari duna naharika kirjina zan tsare kirjinka ma'ana idan an yi harbi ya yi setin annabi sai ya je sa kirjinsa da a harbi manzan Allah gwanda a harbe shi shi da a kashe manzan Allah gwanda a kashe shi shine nahari duna naharika abu talha kenan wa yawma hunain to ga abin da ya faru a ranar yakin hunain an anas qala inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala yawa hunain banza Allah ya faɗa ranar yakin hunain man qatala qatilan falahu salabuhu duk wanda ya kashe wani falahu salabuhu duk abin da ke jikinsa to nasa ne kasan da idan kafirai mushrikai za su zo yaƙi suna cin kwalliya kaga mutum ya yi ado ya yi kwalliya da kayan yaƙi da zinari da azurfa wani takwabin sama marikin takwabin ma zinari ne ka duba mutuwa zai tafi amma ya yadda ya abin nan ya sa kayan yaƙi da ake sawa duk na zinari na azurfa to shine annabi yake cewa ga nan sun zo da kayan kwalliya da kayan kuɗi a jikinsu za mu yi jihadi da su duk wanda ya kashe wani yana zabarar da su kenan duk wanda ya je kashe wani to duk abin da yake jikinsa nasa ne kafin a raba ma kawai ka ɗebe abu talha ce taɓewa za mu samu ganima kenan فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين idin مالا سيد أبو طلحة يكشي متن عشرين ya biya sari ya ɗebe kayansa ya biya sari ya ɗebe kayansa duk wanda ya buge sai ya samu mai kaya kuma ya rubatun da manzan Allah ya ba da wannan wa akhadha aslabahum ya ɗebe kuma duk kayayyakin da ke jikinsu gaba ɗaya wani hadisi sahihi ne riwayar Abu Dawuda ya'buduhu mutum ne mai bauta an anas anna aba talha sama da rasulillahi sallallahu alaihi wasallama 40 sana idan aka zo magana bautarsa kuma wato abun kai abun yana da yawa anas yake cewa abu talha fa bayan manzon Allah ya bar duniya sai dai azumi shekara arba'in shekara 40 la yufdiru illa yawm fitrin aw adha baya sha sai ranar sallah karama ko babba kullum azumi yake wannan ma kuma kokarin ne da ijtihadi irin nasa amma manzon Allah ya ce ba a san yin azumi kullum kullum kullum sai dai afdalu siyam shine siyamu daud wasu malamai suna tawili a irin wannan hadisin ce abin da ake nufi kinaya ne na yawaita yin azumi yana kullum kusan yana yawan yin azumi na fila ba bai baya sha kwata kwata ba ko da ke anan riwaya sun ce sai ranar babbar sallah ko karama a wata riwayar imam zahabi yake cewa ya rayu ne shekara ashirin da wani abu bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama da wannan riwaya din ya zo ne ala shartin muslim sai dai su malaman sun ce riwaya ce garibiya hadisi ne gari wasu kuma sukan ce ya zo ne ala shartin muslim imamu zahabi yake cewa lallai lallai abu talha ya yi azumi ya yi ta yin azumi ya yi ta yin azumi bayan rasuwar manzon allah sallallahu alaihi wasallam a hadithin imamu tabarani a cikin alkabir ta hanyar hammad ibn salama daga sabit an anas ibn malik wa fi riwayatin anhu a wata riwaya daga gare shi kana abu talha daga anas kenan kana abu talha ta ba'da annabi sallallahu alaihi wasallam la yuftiru illa safaran aw illa saf fi safarin aw marad abu talha fa baya baya sha sai dai rashin lafiya ko kuma in ya yi tafiya kaga kenan yana sha yana yana yana sha din kenan an gani ma'ana in ya rashin lafiya yana sha in kuma ya tafiya ma baya yin azumi tunda na farilla ma idan ana tafiya ai ba a yi sai dai wanda ya ga dama in faqulu fi sabilillahi ta'ala to wannan janibin ibada kenan an maka magana akan janibin jihadi amma magana akan janibin ibada ta azumi yanzu kuma za a yi ma magana akan wata ibadar kuma ta hanyar ciyarwa saboda Allah ana nasin qala lamma nazalat hadhihi al-aya yayin da Allah saukar da wannan aya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allah bihi alim qala abu talha yayin da Allah ya saukar da wannan aya lan tanalul birra ba za ku samu ladan nagarta da'a ba sai kun ciyar da abin da kuke so Allah ce ba ku samun lada na ciyarwa sai kun ciyar da abin da kuke so ma'ana abin da zaka bayar kana so ba wai abu ba ka so ya ishe ka sai ka dauka ka bayar ba riga ce ka saka ta har ta shiga uku sai ka nemi wani ka jefa wa kace je ka karasa dama kuma kai ma ka gama karasa ta abu ne da ba ka da ba ka da yanda zaka yi ka ga dai kawai ko kana jin kunyar ma ka rinka sai ka dauka ka ba wani wannan ba shi bane a ka ba abu mai kyau ka ba wani abu mai kyau in sutura ce kai kokari ka sai yadi ka bayar ko kuma mai kyau din wanda kana sata kana cikin sata ka dauka ka bayar wannan yana da kyau amma ba wai matacciya ba in ba abinci ne haka a bada mai kyau wannan duk wanda ka bashi ne zai ji cewa kai masa mutunci wannan din ba shine imanin ka yaƙi ka kana son abu ka dauka ka bayar saboda Allah wannan shine imanin قال أبو طلحة abu talha yayin da Allah saukar da wannan aya sai ce inna rabbana la yas'aluna min amwalina mu yana tambayar mu daga dukiyar mu. Allah yana cewa mu bayar daga cikin dukiyar mu wa ka ya rasulullah ina shaida maka ya manzon Allah anni ja'altu ardi lillah gona ta na bayar da ita ga Allah ka ji fa yana da gona za mu zo mu faɗi ta a ina take gona mai kyau babbar gona yace na bayar da ita ga Allah فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها في قرابتك في حسان بن ثابت وأبي بن كعب حديث إمام النسائي manzon Allah yake cewa wannan gona da ka bayar saboda Allah mun ji mun karba ka bawa danginka shine karaba danginka irin su Hassan ibn Sabit dan yan uwansa ne da ubay bin ka'ab shi ma dan uwansa ne kuma mabukata ne talakawa ne suna da bukata a taimaka musu sai annabi ya ce ka ba da wannan gonar ga waɗannan wannan yana nuna cewa yana da kyau wani lokaci in ka zo zaka ba da taimako zaka ba da sadaka ka rinka tunawa da yan uwanka na jini dan uwanka danginka na jini kada ka manta da su hadithin nasa'i wa fil muwatta wa kanat ahabbu amwalihi ilayhi a cikin riwayar muwatta da imamu malik ya fitar dukiyar da ta fi soyuwa ga abu talha shine biruha wata rijiya ne mai suna ha wa kanat mustaqbilat al-masjid wannan rijiyar tana fuskantar masallacin annabi gona ce a cikinta akwai rijiya gona ce biyu ha a cikinta kuma akwai wata rijiya wa kana sallallahu alaihi wa yashrabu min ma'in fiha tayyib manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana shiga wannan gona ta biruha yana sha daga cikin ruwan gonan wanda ruwa ne mai daɗi tana da ruwan daɗi haka riwaya ta zo a muwatsa hadisi da ɗari biyar wannan gona abu talha yana sonta saboda mai. annabi yana shiga ma ya huta a cikinta in rana ta yi zafi sai ya shiga shiga cikin bishiyoyinta sai yana huta kuma tana da ruwa mai daɗi tana fuskantar masallacin annabi yanzu a nan gurin ya zama cikin harami duk an nike shi yanzu an sa masa tiles ya zama cikin masallaci a nan masana tarihi idan ka je za su gaya maka ga inda gona abu talha take mai suna ha an gane kamar yadda bi'ir buza'a din nan ita ma tana nan a cikin masallacin annabi ita kan tana nan ma sun yi alama a wurin an nike wurin dai an yana cikin masallaci ana shimfiɗa masa kafet amma da aka zo daidai wurin an yi wata alama idan tana yamma cikin masallacin yamma yamma da yamma ƙarshen ƙofar ƙofar yamma ta hannunka na hagu ta yamma idan zaka fita ta nan ne zaka zaka ganta وفي رواية أن أنس كان أبو طلحة أكثر أكثر الأنصار أكثر الأنصار بالمدينة مالا أبو طلحة فمدينة فشية فمتانا مدينة كدي wannan da kaji yana wannan gwagwarmayar shi ya fi kowa kuɗi kadara da dukiya duk madina ba wanda ya kai shi min nakhlin na dabinai ashe wadatarka kuɗin da kake da shi kare ana ka addini mulkinka da kake da shi kare hana ka addini shaguna da kake da shi kare hana ka addini kare hana ka zuwa karatu kada ka ce yi zuwa karatu na waɗanda ba su da abin da za su yi ne a'a ka je kai amfani da damar da kake da ita kun mutuwa ta zo su same ka ka je karatu ka je wa'azi ka saurari ilimi masu dabara wanda Allah ya rufa musu asiri za ka ga sun rike masallaci ba sa rabuwa da masallaci to kaga wannan sun ci riba biyu amma wanda bayi da wayo kudin ne yake sarrafa shi duke ce take juya shi sai ya ga dan mai a matsayinsa na babban mawadaci mai hali zai tsaya ma ya saurari wa'azi ko ya je sa kasa din wa'azi shi yasa zaga suna tabargaza suna kwaba ba wanda zai iya ce musu kanzil su dai ba su dai ba malamin da suke saurara babu malamin da suke saurara sannan su kuma ba za su dauki kasar su sa a cikin motar suna tafiya ba sannan su kuma ba su je masallaci rado a ba hudu ba juma'a ba ba sa zuwa da wuri sai ana da rikamata sallah suke zuwa to ka gaya ma ina za su je wazi a kasuwa yaran su za su musu wazi a wani babban mutum yake cewa yake cewa wallahi malam yana daga cikin matsalar da manyan mutane suke samu shine ba sa samun su suke fadakar da su su kuma ba su da lokacin da za su yi inda za a fadakar da su da haka shedan shi ke jagorantar su kawai shedan ne malamin su sai wanda Allah ya kubutar Allah kubutar da mu shi yasa kai ta addu'a Allah ya sa ka fi karfin dukiyar ka ka fi karfin mulkin ka ka fi karfin sarautar ka kada wannan ya hana ka yin addini to ka duba wannan duk Madina gaba ɗaya ba wanda ya kai shi amma ka duba inda yake fita jihadi ka duba inda yake ciyarwa ka duba inda yake azumi kullum azumi mana azumi ko ka sai dai mu ta ci ba da aiki sai ci kawai kawo maka wannan an kawo naman kaza an kawo naman dawisu an kawo naman ragu, an kawo naman raƙumi an kawo hanta, an ci, an kawo kai ta ci kana kiba kana bulbul amma sallah fa ba ta ba ka iya in an yi sujjada ni shi kake kamar kwado mm, da kyar saboda ba ka training ba ka motsa jiki ai ita kanta sallah training ne ka dade a ruku'i ka dago ka sunkuya ka yi sujjada ka danne tumbin nan kai ta istighfari kana salati wannan ai shi kansa motsa jiki ne to bai saba ba ya saba sallarsa wa akbar wa akbar Allah wannan rauni ne wallahi shi yasa malamai suke cewa kaga mutum yanzu ya bari yayi irin wannan kibar da za ta hana shi sakar wallahi illa ne a addinan ma babu ne wanda zai taimake ka ba saboda nauyi zai sa kai nauyi ba za ka yi tashi kai sallah ba duk wani abu na kazar-kazar na ibada ba za ka iya yi ba ko ba ka yi jure yunwa ba bini bini bini a kawo abinci abinci sai ka ce gara kullum ci ci ci ci yayi yawa to ya kamata mutum ya rinka motsa jikinsa ko likitoci ma ce a suke mutum ya rinka jijjike jikinsa in kana da abin nan jijjikewa kaga mutum yana tafiya da kyar kakka bari jikinka ya maka nauyi akwai matsala akwai matsala a ainihin wato lafiyarka akwai matsala kuma a addininka saboda ba za ka iya wasu abubuwa ba wani ya je ya zauna gaban likita yana cewa ni ina mamaki ya aka na samu na samu hawan jini ni kuma ban da wata matsala ba wani abin da ke damuna ko ni alhamdulillah ina cikin rufin asiri na sai likita ya ce ko wani abin mamaki hawan jini ya same ka ga ka kato yace ai duk mutumin da yake da kiba katon mutum to wato urba ne wata dama ce da hawan jini zai iya hawanka to shi yasa motsa jikin nan wallahi yana da amfani wallahi yana da amfani yana da amfani mala akwai tashoshi fa a duniya ma da kis gaba ɗaya dan motsa jiki ake nunawa yana da amfani iya da amfani kwanan nan naga ana hira da wani babban mutum khabir ne akan abin da ya shafi motsa jikin nan a jazira sun ɗauki lokaci mai tsawo tambayoyi kawai ake masa tambayoyi kawai ake masa yace Allah kalli yana da kyau a sati a sati ka samu minti talatin talatin sau uku a lalace ban ba ka yi kana tafiyar kafa yace kuma tafiyar kafan ma an za ka rinka yi da sauri sauri ta yadda za ka rinka sauri kana nishi haka din nan wannan ka ji ka gaji din ai lafiya ne yace ka yi wani abin da za ka yi aiki na wahala ka da gumi wannan lafiya ne amma mutum ya zauna a cikin ɗakin sai AC a motar sai AC a shagon sai AC ka ci ka koshi ka kumbura babu abin da kake daga kofar shagon ka zuwa wannan ba hau mota daga gidanka kana sakowa daga bene ba hau mota ka gaya mu yasa idan an je aikin hajji sai ga ana tabarar da su a hanya azo zo tafiya arfa sai suka ga mutum yana ta buranci yana zama saboda bai iya tafiya ba wallahi yana da amfani iya da amfani a duniyar ci kai ba ma wai addini ba mun zo magana addini ba iya da amfani a yanzu wannan mutumin da ya zo yake wannan harbin yake kaiwa ka yake inda baya motsa jiki zai iya yi to ko ko tafiyar kafa ne daga gidanka da ka hau mota wani lokacin ka tako ka zo masallaci ka taka da kafarka unguwa wata ranka fita kaɗan dan zazzagaya wannan yana taimakawa amma mutanen ba kowa yake ganewa ba Allah ganar da mu na'am maganar sadaki na'am eh <laughs> wannan ba Allah ke cewa kamar yadda aka ce a karantar da ita Qur'ani ko a karantar da ita hadisi kuma shi ne a matsayin sadaki ya ce to ranar da wani uzuri ya sa bai koya mata ba ana bin sa bashi yi kwarai da gaske ana bin sa bashi ai sai ya kokari ya sauke mata littafin ya biya sadakin ke kamar yadda manzo Allah ya ce wannan sahabi ya ce ka je ka koya mata sura kaza da kaza da kaza la baka ita zai je zauna bai koya mata ba dole sai ya koya mata zai iya amfanuwa da shi mutum da na matarsa ne ƙwarai kuwa zai iya amfanuwa da shi kuma ita ma za ta yi amfani da shi kala anas anas yake cewa falamma nazalat hadhihi al-aya yayin da Allah ya saukar da wannan ayar lantana tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ya saukar da wannan aya kama abu talha ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai abu talha ya tafi gurin Allah fa qala ya rasulullah yace ya manzon Allah inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu Allah yana cewa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku samu ba za ku samu ladan nagarta ba sai kun ciyar da abin da kuke so yace wa inna ahabba amwali ilayya biruha dukiyar da tafi soyuwa gare ni shine wannan gona ta biruha wa inna sadaqatun lillahi arju birraha wa dhukraha inda Allah na bayar da ita sadaka ga Allah ina fatan Allah ya bani ladan sadakar sannan kuma ya ajiye min ita a matsayin ajiya ranar tashin kiyama an karbi kayana fa da'aha ya rasulullahi haisu araka Allah ta karbi gonar na ya manzo Allah ka je ka bayar da ita ka sanya ta inda Allah ya nuna maka kawai qala fa qala sallallahu alaihi wasallam bakhin bakhin zalika malun rabi'un a wata riwayar malun rayihun manzo Allah ya ce bakin bakin kalmar bakin bakin kamar wani abu ne cika amma wani abu ya yi kyau wani abu ya yi kyau abu ya yi kyau ya yi kyau ya yi kyau ya yi kyau wannan dukiya ce da an ci ribarta ashe ka ji dukiyar da mai ita ya ci ribarta ita ce dukiyar da ake taimakon addinin Allah da ita ko ba kuma ne ga shi annabi ya ce zalika malun rabihun dukiyar ka tayi albarka a cikin dukiyar da Allah ya baka ya kamata ka binciki kanka me kake tsakura kake yi wa addinin Allah a cikin abin da Allah ya baka na wadata ka binciki kanka me kake yi wa addinin Allah dan ka samu ribar dukiyarka duniya da lahira kudi lalle kana tara su ana business ana harka ana kaza ana kaza amma tsakaninka da Allah ka bincika ka ga wai menene kake yi wa addinin Allah a cikin dukiyarka masallacin unguwarku nawa ka taba taimaka masa me ka taba agaza masa masallacin da kake sallah a matsayinka na mai hali mai wadata wani gudunmowa wani tallafi kake ba wannan masallacin wanda yau idan ka mutu za a ce ka, an yi hasarar wani shi yake yi mana kaza me kake yi wa masallacinka ko masallacin kasuwa ko masallacin ofis ɗinka ko kuma wata harka ta da'awa karantarwa almajirai ɗaliban ilimi mutum nawa ka saiwa littafi ka ce je karatu nawa ka taimakawa ka agazawa ka yi tunani don dukiyar ka ta yi albarka wa qad sami'tu ma qulta annabi yace ji abin da ka faɗa ya abatalha wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin ni ina ganin ka sanya wannan gona ta ka bawa danginka na kusa da kai shine ya bawa su Hassan ibn Sabit da su Ubay ibn kab fa qala Abu Talha if af'al ya Rasulullah zai aikata ya manzo Allah fa qasamaha Abu Talha fi aqaribihi wa bani amihi Abu Talha ya raba wannan gona cikin dangin sa da kuma ƴaƴan sa kaga waɗannan su ne ake taimakawa kenan to sai kuma abu na karshe ce ayatul ba'dal mamat aya alama bayan mutuwa Allah kyautata mana mutuwan mu taqaddama Abu Talha fi sin Abu Talha fa yayi zurfi yayi nisa a cikin shekaru amma wala ya takallafu an ghazwa duk tsufansa duk shekarun ne baya fashin zuwa yaki shine la ya takallafu an ghazwa babu yakin da zai zo ya fashi baya yi wa qabla ihdal ghazawat kafin ɗaya daga cikin wasu yaƙuƙuka kala lahu banuhu ya'yan suka ce da shi kan ka zautuwa razauta ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abu talha kai yaki a zamanin annabi wa abi bakar zamanin abubakar wa umar kai yaki zamanin umar ashe yayi nisan kwana har yayi ta jihadi zamanin annabi yayi jihadi zamanin abubakar yayi jihadi zamanin umar fa nahnu nafzu anka yayanka suke gaya masa ka bari don Allah ka girma mu yanzu zamu je mu yi maka kaga yayan kirki kenan fa aba sai ce ina ban yadda ba fa gaza fil bahri fa mata ya tafi yaki ya hau ruwa zai je yakin romawa kenan baharin rom kenan a cikin jirgin ruwa ya mutu ya shirya kayan yakinsa zai tafi yana cikin tufan fa ƴaƴan sun ce a'a ya bari za a tafi yakin romawa bahar rom a wannan kogi na romawa da ake ce da shi bahar rom a cikin jirgin ruwa Allah ya kawo masa mutuwa ya rasu Allahu akbar ayatul ba'dal mafat kenan daman kyanta malam kaji ko kyanta kyan rayuwa ka mutu kana aikata aikin alkhairi ma'ana ka mutu kana cikin wannan kaga ka saba kana zuwa masallaci kana zuwa sallah a zo a bada labarin mutuwar ka a ce da shi muka yi sallah asubahi fa baya bashin sallah to wannan shaida ce mai kyau irin wannan shaida din ita ce mala'iku suke rubutawa a littafi sai ya ubangiji wannan bawa naka yana da kyakkyawan shaida dan anna lahu qadam qadama ya gabatar da wani abu mai kyau yana da kyakkyawan shaida sai Allah ya karba ya zo a riwaya Allah yana yarda yana karban shaidar bayan Allah na gari a kanka mutum ne mai kokarin azumin litinin da alhamis wannan satin ba da shi muka sha ruwa ko iyalanka su ba da labari sai da yi kiyamun layi shi aka yi sallah ya yi sallah dare sai ya mutu mutum ne mai kokarin da'awa mai kokarin zuwa makaranta mai kokarin karatu kai ranar kaza ma da shi muna zaune wuri guda da shi wajen karatu Allah ya ɗauki ransa to irin wannan mutuwa ita ake so amma a zo ba a ba a samu wani abu na alkhairi a tattare da kai bayan ka mutu da za a faɗa ba abun ba kyau wani bai ya mutu sai dai shiru saboda ba abin da za a faɗa shi dai ba za a ba da labari akai yana zuwa masallaci sallah ba dan ba a gani ki ko ba za a ba da labari akai yana zuwa karatu ba kuma shi ba za a ba da labari akai yana taimakon addinin Allah ba dan ba shine a gabansa ba jiya wani dan uwa yake bani labari jin nan da rake cewa wani yaro saurayi matashi ya tafi wata ƙasa ya je ya nemo kuɗi libya ya ce ya samu kuɗi ya samu wadata gaba ɗaya na sa kaya ma na al'adar su ma dogayen kaya yana sa ƙananan kaya ya zo ya samu abokanansa suna zaune ke ce da su ku yanzu har yanzu kuna addini mutane sun waye a duniya ya ce ku yanzu har yanzu addini kuke bi wallahi haka ya gaya mashi malam ku yanzu har yanzu addini kuke yi suka ce wasu yi kwarai da gaske ce ku ana can an waye saboda ya samu kuɗi yaro ne matashi ya yi kuɗi sai ce yanzu ku yanzu har yanzu addini kuke yi yana mamakin su insha Allah ta'ala kwana hudu da yin wannan maganar ya tafi ko zai hau jirgi a airport ya mutu wallahi malam kai malam ka daina taba janibin ubangiji a hir da mutum ya faɗi mummunar magana akan addinin Allah wallahi yanzu yanzu Allah zai ɗauki ranka tantanin bai gagara ba Allah ya kashe ka yanzu yanzu ka mutu ka je ka cewa Allah mai wato abin da ya fi komai ciwo shine mummunar mutuwar ka san da ya mutu aka kasa gane musulmi ne ko arne ne saboda shigar da yake da yanayin sa sai kawai arna kirista suka zo suka dauki gawarsa suka je suka yi masa irin aikinsa na kiristoci suka zo suka sa shi a cikin akwati sai daga baya aka duba aljihunsa aka ga takardarsa sai aka ga sunan garinsu aka buga waya aka ce to ku zo ku dauka yan uwansa suka zo suka dauke shi da wannan akwatin kiristan da shi aka tona rami aka jefa shi a cikin kabari wallahi malam shi yasa wanda da ka ga wai bai da addini kuma yana izgilanci masu addini wallahi yanzu nake gama a cikin mutanen akwai mutumin da zai zo ganka kai dan uwansa ne ko dan kasuwa ko kai dan uwansa ne ma'aikacin gwamnati yana ganin ka zai dariya ce wani kenan ayan ne ta kawa ne kuje gurin tsuwa ne sai ka daina ta kai wani Allah ba mu ita ku mu ka mu dai ai abun ai ni wallahi abin da kake ba zan iya ba gaskiya ba zan iya ba subhanallah hasbunallahu wa ni'mal wakeel sallah mutum sai kaga ta gagare shi baya fashi wajen neman kuɗi amma yana fashi a masallaci yanzu akwai mutumin da a rayuwarsa bai zuwa sallah su bai ba ta cikin lissafinsa amma fa wallahi in za a yi wata harka ta neman kuɗi wani business ko kayansa ya zo nan da nan zai tashi ah, yanzu nan lokacin da aka yi gobara nan ta kantan kwari wallahi wannan waki gane ce malam karfe uku karfe biyu wallahi wasu manyan mutane suna nan gurin wanda kuma asubahi wallahi ba sa tashi asuba su tashi asuba su zo masallacin unguwar su wallahi tallahi ba sa zuwa amma da yake an ji wuta tana cin dukiya nan da ya miƙe ya tashi ta muqamatul hariri kenan yace wa ka annama min kura nukratuhu kai ka ce da aka zo halittar kuɗi ko wani abu na zuciyar ɗan adam aka yi sai aka yi kuɗin da abin zuciyar ɗan adam yadda zuciyar ɗan adam take ra'ayuwa baka tashi asuba baka fita sallah ƴaƴanka suna kallo matanka suna kallo ka ce musu me ka ce musu me to kaga wannan bawan Allah shi akan aikin sa ya mutu to in ka yarda da aqida ka ka yarda ka mutu akan ta ka yarda da sunna to da Allah ka mutu kana ahlus sunna ka yarda zaka bi addinin Allah to ka mutu kana kan wannan abun wa an anas anna aba talha ta qara surata baraa abu talha ya karanta suratu baraa فقال ألا أرى ربي يستنفرني شابا فأتى على هذه الآية يذكر وأن الآية انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ku fita ga baki ɗayanku da nauyinku da kuma rashin nauyinku khifaf shine kana empty baka da komai wasiƙalan da kuma nauyinka duk abin da kake da shi ka fita jihadi ya shiga shi ina ganin ubangiji na yana korata yana cewa in fita shabban wa shaikha khifafan ɗin kenan shabban ku fita ku tafi jihadi kuna yara samari ba nauyi a kanku wasiƙalan lokacin kun yi nauyi ma lokacin kuna da nauyi da baku da nauyi duk ku fita ya ce ga ubangiji na yana ce mun na fita na je yaki ina yaro ko ina babba jahizuni ku shirya ni ku kimtsa ni fa qala lahu banuhu sai ayansa suka ce da shi kad gazauta ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hatta qubit ya baban mu kai tare da manzon Allah har aka dauki ran annabi sallallahu alaihi wa sallam wa gazauta ma'a abi bakarin hatta mat kuma kai yaki da sayyidina abubakar hadda abubakar ya rasu wa zauta ma umar yi yaki tare da umar shi ma sai da ya rasu fa nahnu naghzu anka ka bari yanzu kan Allah za mu tsaya a matsayin ka za mu maka yaƙin. fa jahizu jahizuni yace ku shirya ni kawai ku shirya ni fa rakibal bahar famat je ya hau abun hawansa yana cikin kogi yana cikin jirgin ruwa ya mutu